يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق له رئاء الناس كالذي ينفق له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا ودن سكي ايماني دا الله da منزنسا kada ku ɓata ladar sadakar ku da yi wa wanda aka ba sadaka gori da cutar da shi, misalin wanda yake yin haka, kamar misalin wanda yake ba da dukiyarsa ne don mutane su gani, su yabe shi, alhali shi kafiri ne bai yi imani da Allah da ranar lahira ba, da abin da yake cikinta na lada da azaba. Misalin wannan kamar dutsen kamfa a saman shi da turbaya sai ruwan sama mai yawa ya sauko kan wannan dutsen. ya kawar da wannan turbayar daga kan dutsen ya bar shi babu komai a kansa to haka nan masu riya ladar ayyukansu da ciyarwarsu yake tafiya babu abin da yake saura a wurin Allah Allah baya shiryar da kafirai zuwa ga abin da ya yarda da shi wanda zai amfane su a cikin ayyukansu da ciyarwarsu